الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته goma ga watan safar shekara ta arba'in, wanda ya dace da 20 ga watan goma shekara ta 2018 miladiya yau za mu tashi a babi da yake cewa babu asariya allati qibala najdin wata runduna da annabi sallallahu alaihi wato ya aika ta zuwa yaƙi a wani wuri da ake ce da shi najd na'am a'udhu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصبية التي تولد النجم قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم صبية قبل النجم فكنت فيها فبلغت حاملت اثني عشر بعيرا قتلنا بعيرا بعيرا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا. والنبي riwayar abu al shine muhammad ibn al-fadl al-sadusi malami ne cikin malamin imam bukhari da ya karatu a wajen sai karba hadisi shi kuma daga malamin sa hamad shine hamad ibn zaid shi kuma yace haddathana ayyub shine ayyub as-sufyani daga nafi shine nafi maula ibn umar radiyallahu an an ibn umar radiyallahu anhuma yace ba nabiyu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariya manzo Allah ya aikata sariya sariya a larabci ana nufin ta'ifa ta'ifatun min al wata runduna ta yaki ita ce sariya kamar yadda malamai suka faɗi adadinta wasu sun ce daga mutum wannan sariyar daga mutum ɗari ne zuwa ɗari biyar wasu suka ce a daga ɗari zuwa ɗari hudu ɗari ɗari hudu ko ɗari zuwa ɗari zuwa ɗari biyar wasu kukun suka ce ɗari uku abu katada abu katada abu shi shine kwamandan wannan sariya shine kwamandan wannan rundunar da aka tura zuwa na jiki a matsayinsa na wato jarumi kuma yadda malaman magazi suke bayani ya ce um, fakuntu fi ha uh, فبلغت سهامنا وانني abdullahi ibn umar an ibn umar radiyallahu anhu abdullahi ibn umar yace ina cikin wannan runduna ta yaki da aka je um sirabun da aka bamu na wato wannan yaki din balagat sihamuna siham jam'i ne na sahmu tace yace 12 اثني عشر بعيرا raƙumi guda goma sha biyu raƙumi guda goma sha biyu wata riwayar raƙumi guda goma sha ɗaya ko sha biyu ko sha ɗaya mai riwayar yake yin shakka ya wani filna ba'iran ba'iran duk da haka sai da aka ƙara mana wato ɗaya daga cikin nufilna wato otu ya kullu wahidin da aka ƙara mana daga nafila ne annaflu a ziyada aka kara mana raƙumi ɗaya ɗaya ɗaya farajana muka dawo gida bisa salasati ashara ba'iran da raƙumi guda goma sha uku ashara ba'iran tunda kaza an yi musu ƙari wannan yana nuna an je an yakin har an samu ganima kuma yana bayanin da abinda ma aka ba su na rabo a yakin na'am babu ba asan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asali da bin walidi ila bani sulaiman قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر واول السند وحدثنا نعيم اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم خالد بن الوليد الى بني دزيمه فدعاهم الى الاستسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون تبعنا تبعنا فجعل خالد يقتل يقتل منهم يقتل يقتل منهم ويأكل ودفع إلى كل كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت والله لا أقصد أسيري ولا يقصد ولا يقصد رجلا من من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا فذكرنا له فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالدا خالدا مرتين wannan ita kuma riwaya ce da bukhari allah musu ya kawo yadda annabi ya aika wani sahabi mai suna khalid ibn al-walid khalid ibn al-walid saifullah maslul ya aika shi zuwa bani jazima zuwa bani jazima sunan wata jama'a ce kabila annabi ya aika shi ne daidai lokacin da za a je fato makka daidai lokacin da za a wato aka fato makka a watan shawwal kafin a tafi hunain kafin a tafi hunain kamar yadda malaman sirar suka faɗa adadin sojojin da annabi ya tura shi khalid ibn walid tare da su sun kai mutum 300 a wata riwayar aka ce mutum 500 cikin na da al'ansa mutanen madina da mutanen makka gaba daya zuwa wannan mutane na kabilar bani jazima bani jazima ibn amir ibn abdi manaf ibn kinana ke ya kawo hadisin mahmud shine mahmud ibn ghailan anan malamin imam bukhari mahmud ibn ghailan ne daga malamin sa abdurrazzaq ibn hammam daga ma'mar shine ma'mar ibn rashid daga yace daga zuhuri zuhuri muhammad bin muslim daga salim daga baban shi abdullahi dan umar abdullahi dan umar yana da yaro da sunansa salim kenan wannan salim din jikan umar ibn al-khattab ne jikan umar ibn al-khattab ne Allah ya masa rahama Allah ya ji kansu da Ya yace ba asan nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walid ila bani Jazima wata rana annabi ya tura khalid ibn al-walid shi da waɗannan sojoji zuwa mutanen bani jazima don ya je musu da'awa zuwa musulunci a farko ba wai ya yaƙe su ba da'awa ne annabi yana da ɗabi'ar tura sahabbansa da'awa ya tura su ya ce su je su rinka karantar da mutane wanda wannan yana da muhimmanci kuma addini baya tafiya sai an haka dole ne wasu suna birni to a samu wasu su rinka tafiya ƙauye suna karantar da mutane don mutanen ƙauye suna cikin jahilci matuƙa yawwa suna cikin jahilci matuƙa suna buƙatar a tunatar da su ka ga rayuwar da ake a ƙauye abin zai baka tausayi ƙwarai da gaske dandali dandali ne ake da shi in an dawo daga gona samari ƙacci maciya dawa za su zo su zauna ba abin da suke yi sai musu sai musu sai musu da jayayya idan yamma ta yi a daɗa koma gona in aka dawo aka ci abincin dare da magariba sai kuma a shiga gari gurin masu jaraya gurin masu mandula gurin masu kuntukuru idan lokacin kokawa ne ko lokacin dambe an dawo da abincin gona gida ba aikin da za a yi da rani to lokacin ake bin a tafi ana shaɗi irin yanzu kenan eh da kaka ana shaɗi ana ana ana dambe ana kokawa mutum ya zo ya je ya shiga ya zo ya shiga cikin wannan taro ya shiga kokawa ana ihu ana kiɗa ga 'yan mata mutum ya miƙe jikinsa a ita dukansa haka kuda wai ya nuna jaranta tsumagiya ba tsumagiya ba itace mai ƙarfi za a samu sai a zuba masa tsumagiya hamsin yana tsaye yana sa madubi yana kallo da shaɗi fulani ne suke yi jahiliya amma yanzu har hausa amma suna don nuna jaranta idan mutum ya gaza budurwarsa sai ta zo ta karɓe masa bulali in an za a yi masa hamsin an zuba mai talatin ya faɗi to sai budurwarsa ta zo ta ɗaga jikinta a yi ta dukanta ana ihu ana tafi haka suke yi a kawo masu kiɗa masu kokawa abubuwa mashi Allah babu wani masallaci da ake karanta da su shi kansa limamun nasu yana bukata a karanta da shi ba addini ba su iya sallah ba wallahi wannan na gaya muku ba wai wani ƙauye nesa ba dan nan kusa kusa duk wannan misalin da yake gaya muku duka duka baka fi minti arba'in ba za ka je ƙauyukan da ake wannan daga nan kanan amma ku duba yadda nan muka zo muka cika ana ta gina masallatai ana ta wa'azi karatuka ma ana ya wasu masallatan ma sun yi yawa ma wasu ma ba sa zuwa ma abin ya yi yawa amma ga waɗancan suna zaune sai mutumin ƙauye ya yi wani abu a ce yi ba ƙauye ne ba da ilimi to ya za a yi ilimi amma waɗanda suke da manufa suna kai musu siyasa jam'iyya duk a surgumin ƙauye sai ka tarar da tuta ta jam'iyya ko kuma fasta ta jam'iyyar kaza da kaza su wannan sun iya wannan aikin kuma suna gani yana da muhimmanci To al'ummar islamiyya tana cikin wani tasko da ci baya shi da kome aka zo musu da shi karɓa suke yanzu irin shi nan da ake yadawa suna dira a ƙauyuka shi kenan nan wani ƙauye ake gaya wajen bunkura cikin bunkura nan ƙauye ne in gaya ma da mutane a ciki an je an gina makarantar sakandare da firamare boarding school kuma ana ɗiban 'ya'yan ƙauye nan kuma ta yin shi ne idan an zo yin assembly abinda za a fara yi zagin abubakar da umar kuma in an zo rufe assembly nan da tsini wani na aisha ake gama a kano a nan bunkure wallahi tallahi da ke gaya so matasa akwai bukatar a yi karatu wani addini da kuke gani in kowa ya zauna bai ɗauki littafi ya je koyi karatu ba wa zai yada shi haka za mu zauna mu zuba ido addini nan ya mutu wata rana a waye gari 'ya'yanmu da jikokinmu su taso babu wanda ya san addini in kashe mu sai boko kowa ya tashi boko boko rana yana tashi nazare kulturanci turanci aikin kenan mai ta zurutu muna ɗiban 'ya'ya muna kai su makarantu suna boko amma mutum baya iya bincikawa ya ga yaron na nasa a makarantar da ya kai shi ana koya masa ƙur'ani ko hadisi boko boko addini gashi nan shi a littafi gashi ana karantar da shi amma mun ki mun ɗora wa kanmu tsoron talauci yau gani ake in baka yi boko ba kamar kafiri ne kai to a yi boko amma hada da addini me amfanin boko ba addini a ciki wanda suka yi bokon ga sunan aini suka samu kuma an canja tunaninmu an juyar da mu wani abu daban to wallahi ya kamata mu sake tunani kullum na karanta irin wannan hadisan wallahi ina tuhumar kaina ina jin wani zafi wani tsari muka yi to al'amari ne bai zai yi ba sai da kuɗi yanzu to su kuma masu kudi sun rike kudinsu yanzu masu kudi abin da suka dauka da'awar addini ta malamai ce wannan shine wato wato mummunan fahimta da masu hali da masu mulki suka yi wa addini an dauka cewa da'awa din nan aikin malami ne tunda kai ka iya qur'ani kai ka iya hadisi to aikin ka ne ka je ka yada da'awa kuma da nan ba za ta yadu ba sai da kudi in malami yayi karatunsa to mai kudi shi kuma sai ya taimaka yi warai da gaske sai da su abokan su usman suka shiga ciki suka taimaki annabi sau nawa manzan allah zai tashi ce a taimaka sau dole matasa sai mun canja tunani mu ɗauka cewa wannan da'awar dole sai an samu takatu gina masallaci sai da kuɗi gina makaranta sai da kuɗi shi kansa ita kanta zirga-zirgar da'awar yanzu za ka zo ka ɗauki yaro ne ka tura shi ƙauye saboda yana tsoron Allah ka tura shi ya je ta karantarwa na farko me zai ci na biyu aina zai zauna yana da gida yana da iyali ko yana da yan uwa watakila wani yaron matashi ne iyayensa a sa suke ka ɗauke shi daga inda yake da sana'ar da yake kace bai je ƙauye yi da'awa saboda ya haddace ƙur'ani to sai ka sa masa albashi ai to aina za a samu kuɗin masu kuɗin mu kawai sai alfahari su gina gidaje su hau motoci masu tsada su auri jajayen mata shine kawai abin da suke so a ta alfahari da naira da kuɗi kawai a ta yawo a kasashen duniya shine kawai abin da suka ɗauka aikin kuɗi amma addini a sa kuɗi a yi wa addini aiki a'a so in ba mu gyara wannan ba wallahi sai mu waye gari wata rana makarantun islamiyyun da muke koyarwa ma an kashe su kuma mu muka kashe su da hannun mu wallahi wannan ita ce gaskiyar magana to wajibi ne mu ji ciwo mu yi wannan tunani yau duk za mu ta karanta waɗannan hadisan da annabi ta tura mutane wa'azi amma ina so ku yi tunani a yanzu yaya za a tura wani wa'azi ku yi mun wannan tunanin dole in za a je wa'azin nan sai an hau mota ko kaga ana buƙatar mota dole in za a je wa'azin nan sai an zuba mai ko dole an je wa'azin nan sai an ci abinci ko wasu ma idan an je wa'azin su kansu sai sun buƙaci taimako taimako yanzu fa tsun kara da za mu haɗa ma mu bawa mutane na ƙauyuka da wadda suka musulunta a tsumma da za a ba su ma sai gagara wallahi wani sai a sati biyu ana ce a kawo taimakon riga tsohon riga fi sabilillahi wallahi a cikin rigarsa guda talatin arba'in ba zai iya cire kwaya ɗaya ya naɗe sai mata guga ce a bada wannan saboda Allah wallahi ba zai iya ba ba zai iya yi ba saboda zuciyarsa dama ya not ready ya yi wannan aikin don Allah mu gyara mu yi ƙoƙari mu yi tunani mu taimaki addinin nan kada mu ɗauka yawan sallar mu da azumin mu a nan shine fa akwai fa abubuwan da fa Allah zai fa tambaye mu a kiyama yaya muka yi da addinin sa na yadda kana da aƙida kana sallah kana zuwa masallaci kana karatun ƙur'ani kana kaza amma waɗancan ɓangarorin waye zai yi Allah zai turo mala'iku ne su yi abin zai turo ba zai turo ba to annabi ya tura wannan ya ce khalid ibn al-walid ya je ya yi musu da'awa ya karantar da su suka kama hanya suka tafi fada'ahum ila al-islam falam yuhsinu ya je ya kira su zuwa ga musulunci amma ba su kyautata an ya ƙulu su ce aslamna mun musulunta ba ba su iya buɗe baki su ce mun musulunta ba amma sai suka rinka faɗan wata kalma a ki a matsayin mun musulunta din fa ja'alu yaquluna saba'ana saba'ana. abinda ake nufi da saba'ana, wato wata kalma ce tana nufin mun fita daga shirka mun dawo musulunci amma ba haka ake faɗa ba in za a musulunta kalmar shahada ake yi don kalmar saba'a a canja addini eh mun bar shirka mun dawo musulunci shi kuma Khalid ibn Walid so yake su ce la ilaha illallah sai kalmar shahada su ce mun shaida babu abun bautawa da cancanta sai Allah da lata da uzza da manata da salisatul ukhra da kaza da kaza da kaza ba alloli bane yayyayi wallahi mutanen suka suka ki fada shi ko Khalid ibn Walid bai yadda ba wannan bai gamsu ba saboda me yana ganin girman kai da nuna isa ne ya sa suka isa ce sun musulunta ɗin sai kalmar shahada kuma ba su miƙa wuya ba kawai Khalid ibn al-Walid bayan ya musu wa'azi da ya gaba su yi ba kawai sai ya kama yana kashe su yana riba ce su ala Khalidun tulu min wa ya kashe wasu a kama wasu ribatattun yaƙi ya kashe wasu a kama wasu ribatattun yaƙi da ya zo abokanan tafiyan nan wa dafa ila kulli rajulin minna mai riwaya yake faɗa mana kowane ɗaya daga cikinmu sai da ya bashi wato asir ya bashi ribatattun yaƙi kai kama wannan kai kama wannan asirahu cikin sahabbai kenan da suke cikin wannan sariya duk ya rarraba musu aka kakkashe wasu sannan kuma aka babbawa da wasu a matsayin ribatattun yaƙi kana yawmun an yi wata rana daga cikin kwanaki sai Khalid ibn al-Walid ana cikin yakin kenan sai ya ce kai a matsayina na komanda kowane ɗaya a cikin ya kashe ribataccen yakin da aka bashi a gama da su kawai gaba ɗaya kawai mu koma gida ba ma wani magana a tafi da wani ribataccen yaki a kashe su gaba ɗaya kullu rajulin minna yani an yaktula kullu rajulin minna asirahu kowa ya kashe ribataccen yakin da aka kama aka ba shi a wata riwaya cewa ya yi shela ya tashi ya miƙe ya daga murya shi khalid ya ce man kana ma'ahu asirin faliyadri bi unuqahu jama'a duk wanda yake da wani bawa a hannunsa ya sare wuyansa mun gama za mu koma gida to shi um, abdullahi dan umar shine mai riwaya sai ya ce faƙultu wallahi na aktulu asiri wallahi ya kai khalid ba zan kashe ribataccen yaƙi na ba zan kashe ba to kwamanda ya ba da umarni wani soja ya saba kowa ya kashe nasa abdullahi dan umar ya ce wallahi ba zan kashe shi ba kuma ina shaida maka wala yaqtulu rajulun min ashabi sirau, kuma ko a cikinmu cikin mutane na ba wanda zai kashe nasa akwai matsala an samu sabani nan ashabi yana nufin cikin mutanen Madina da maka al wal Muhajirin to na eh yayi zama mufti ya zama komanda haka aka tafi Khalid ibn Walid suka ise mai tsa'a hatta qadimna ala annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarnahu lahu har sai da muka dawo Madina wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka bashi labari kaji kaji abin da Khalid yayi mutanen nan sun zo sun ce saba'ana saba'ana saba'ana shi kuma ya ce bai yadda da wannan kalmar ba an kashe wasu an riba ce wasu kuma an rarraba mana mutane za mu taho da su ribatattun yaƙi ya ce kuma daga baya ce kowa ma a kashe ma gaba da kuma ko ce muka ce ba za mu kashe ba wallahi malam da aka gaya manzo Allah wannan labarin ce ran sai baci bai ji daɗi ga amma da kare bai bai ji daɗi ba ya ce yaya za a yi haka kun je kun samu mutanen nan sun ce saba'a abinda suke nufi sun bar shirka sun dawo musulunci to shi khalid tawilinsa ba su yi kalmar shahada ba ka san yanzu abin da me ake shigowa musulunci da shi to ba su yi ba in ba ku gane karatun ba wani ne sai zai ce maka na bar kafirci na dawo musulunci ko na miƙa wuya to yanzu wannan ya zama musulmi mu yanzu ne a yadda muke yin an cewa ne ya musulunta ya ake kalmar shahada to wannan tawili yayi su kuma suna ganin cewa a to mutanen nan tun da sun faɗa sun ce sun bari sun ce sun bari sun bar wannan addinin nasu na kafircin sun dawo na musulunci to ai shi kenan shi kuma kare ya nuna bai gamsu ba sai maza Allah ya daga hannu ya ce Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a khaliq ya Allah ya Allah ni ina shaida maka ina barranta na barranta babu ni ba da wannan aikin da Khalid ibn al-Walid yayi babu ni a ciki wangoyi baya ba sau biyu annabi yana faɗa me yasa annabi ya zargi Khalid ibn al-Walid yayi gaggawa ya yi gaggawa a rike su mana a matsayin sun yaƙi in an dawo ai annabi zai ba da umarni ya ce ga abin da za a yi to ya yi gaggawa ya yi istijal bai kuma yi bincike a kan al'amuransu bincike mai zurfi ba haƙwarai da gaske kuma annabi bai ce da shi ka je ka kashe su ba daman in sun ne ka kira su in sun sun nuna sun ƙi to ka yaƙe su to shi kuma khalid ibn al-walid ku yi mai uzuri shi tawilinsa yana ganin ai sun ƙi saboda ba su yanda ake yi a sauran garuruka ba khalid ibn al-walid ya shiga cikin damuwa ya ta ba da haƙuri ta ba da haƙuri amma malamai suka ce ba a ce sai ya biya biya ba don saboda ai yana da uzuri yana da uzuri kuma kuskure ne ya yi fahimta ce balma in an duba wani abun wani nassin za a ce ma yana da lada guda ɗaya don annabi ya ce manishta halittu da sallam fa asaba falahu ajran wanda ya yi ƙoƙari na neman ya yi abu a daidai sai ya dace to yana da lada kala biyu wa mani shahada fa akhta wanda kuma ya ijtihadi ya himma ya kokari yayi wani abu amma sai a hanya ya kuskure falahu ajrun wahid yana da lada guda daya wannan ya nuna mana wani abu yana nuna mana ba a gaggawan yanke hukunci akan mutane musamman abin da ya shafi jini akwai haɗari kuma wannan yana nuna mana manzan Allah mutum ne sallallahu alaihi wasallama mai kare mutuncin dan adam mai kare ran dan adam mai kare jinin dan adam ba mutum ne da yake da sha'awar yake son a rinka zubar da jini ba sannan kuma yana nuna cewa duk matsayin mutum a wajen annabi in yayi kuskure yana gaya masa gaskiya wannan kuma yana da wahala amma yana da daɗi duk inda mutum yake idan ya yi kuskure a gaya masa kuskurensa ko ya ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba ya san dai cewa shi ajizi ne ɗan adam ne ɗabi'ar mu ba masu a mana gyara haka muke wannan karka zargi wani mutum shi kaɗai ɗabi'ar ɗan adam ne baya su a masa gyara amma hatta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu Allah ya masa gyara afallahu an kalima abinta lahu yayi musu izini Allah ce Allah ya yafe maka ya me yasa kai musu izini wannan annabi Muhammad Abdullahi ibn Umm Maktum al-a'ma al-kafif makahu ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ake kicibis a wannan lokacin manya-manyan baƙi na shawa kafirai sun zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka da annabi ya zo kasance waɗannan shi wannan ɗan gida ne waɗannan kuma baƙi ne ba na sunan shi ah, wanda ga sunan sun zo kuma ana tsammanin za su musulunta sai annabi ya mai da hankali a kansu sama da wancan saboda sama da shi abdullahi bin umar maktum يجويا ما تفكك بي سوراني شبا سي سورالو ننا كوي سي الله سوكن آية عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى يتي أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك الله يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى سي الله يتي كلا إنها tazkira bayan ya gama faɗa ka juya ka kau da kai ka saurari waɗancan baka sani ba za su shirya ko ba za su shirya ba duk ya gaya masa sai ce to a saurara wannan fa wa'azi ne faɗakarwa ce in ji Allah kalla innaha tazkira kuma sai ce faman sha'a zakara to wannan shine sunnar rayuwa ta kallon ko ɗanka ne a gida kai wani abu ko ‘ya'yanka suka ce baba abin da muka yi gani wannan abin da aka yi da a ka yi ka yi haƙuri karka ce zan tsine muku albarka ka karɓa wallahi zai iya yi wa yaran nan sai wani tunanin da baka yi ba alaji wallahi mumkin ko matanka ne ko matanka ne ka shirya za ka yi wani abu ko ce ma kaza suna ganin shawara a yi kaza da ya ka saurare su wallahi zai iya yi wa su zo maka da wani abu mai amfani ba inda aka ce don na zama head a ɗaki a gida duk abin da na yi daidai ne la wallahi yan adam ne mu akwai mantuwa akwai sha'afa akwai jahilci akwai sakaci na ɗan adam akwai akwai akwai akwai akwai to duk mutumin da ya yarda a rayuwa haka za ta iya samun su to ya huta ba zai faɗa da kowa ba kun fahimce ni shi kenan na'am e, eh eh eh na'am na'am na'am na'am eh eh wallahi eh wallahi kwarai eh gaskiya ne kasan wato ana zalunta musulunci ne wallahi amma abubuwan da ake faɗa kamar ana nuna musulunci yana da nuna bambanci discrimination rashin eh, rashin mutunta dan adam a ta namiji akan mace a wane ne zaluntan wane ne menene amma wallahi yanzu ka duba wannan kisar ta abu sautar ladin ai kaga wato nuna kimar dan adam ba fa magana ya masa ba ba faɗa ya masa ba kawai fa ya zo ne wurinsa bai saurare shi ba sai paying attention mo a kan waɗancan fa kamar su wadda a zahiri manyan mutane ne yana ganin kamar akwai yiwuwar su musulunci su karɓi addini amma wala ka duba abin da Allah ya ka duba so wannan yana nuna mana addinin nan akwai alheri a cikin eh, zalunta su ake kawai ake cewa musulunci yana kaza ka yanzu lokaci ne yanzu na yayi na faɗa da addini kullum musulunci ake shuka shuka shi yasa kullum yanzu musulmi so suke su ta yin abin da za a ce sun faranta waɗancan musamman harkar mata din nan da kake gani ana zagin addini akan harkar mata mu muna ganin ana musu gata amma kuma ana ganin cewa wai an cutar da su wai mu je mana babu farilan abdul bahar da zafa asani وعلقمة بن مجزز المسلم ويقال انها صغيرة الانصار قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواجد قال حدثنا نعمش قال حدثني سعد بن سعد بن عبادة عن ابي عبد الرحمن عن ابي رضي الله عنه قال قال بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم سرية فاستعمل عليها رجلا من الانصار وامرهم ان يطيعوه فركب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تجيبوني قالوا بلى قال فأجلبوا لي حلبة فجمروا فقال أوقدوا نارا فأوقدوها فقال ادخلوها فحبوا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقول فررنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النار فما زالوا حتى حتى خمدت خمدت النار فسخن قلبه فبلغ النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه الساعه بالمعروف wannan hadisin babi ne da ke magana kan sariya rundunar yaƙi ta abdullahi ibn huzafa ta as-sahmi suna wanda sahabi ne abdullahi ibn huzafa as-sahmi kulura akwai huzaifa akwai huzafa sunan ba huzaifa ba ne wannan huzafa ne abdullahi eh biliya yawa abdullahi ibn huzafa ta sahmiyu da kuma alkama ibn mujazzaz al-mujlid ana cewa sariyatul ansar ake cewa wasu suna cewa sariyatul ansar ba sariyatu abdullahi bin huzafa ta sami ba da alkama ya ce haddasa na musaddad musaddad ibn musarhad ibn musarbal shine malamin imam al-bukhari shi kuma daga abdul wahid ibn ziyad shi kuma daga amash suleiman ibn mahran shi kuma daga sa'ad ibn ubaida ubada ne sa'ad ibn ubaida wannan um, mutumin kufa ne iraki kenan daga abi abdurrahman shine abdullahi ibn habib as-sulami daga aliyu dan abi Ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wata runduna sariya fastamala alaiha rajulan min al-ansar shi yasa ake cewa sariyatul ansar sai ya sanya shugabanta istamala mana ya ya bada aikin kula da ita shugabancinta wani mutum a madina shine abdullahi ibn huzafata as sahlai kuma annabi ya ce da sahabbai wa amarhum an yuti'uhu ya umarci sahabbai ya ce to ku yi masa da'a fa ba shugaban nan wani abu ya faru sai ya yi fushi eh yi musu fushi wato mutanen nasa kenan sahabban a riwayar imam muslim cewa aka yi azdabuhu fi shay'in wani abu suka masa suka bata masa rai a matsayinsa na shugabansu kuma annabi ya ce su mai da'a sai ya ce da su alaita a mara kuma nabi sallallahu alaihi wasallam an uni kai manzan Allah sallallahu alaihi ba ya umarce ku ba ku yi min da'a kalu bala suka ce eh kwarai ya umarce mu maka da'a mu bi ka kun ga yadda ake shugabanci ku qala fajma'u li hasaban yace to ku zo ku tattaro min da itatuwa da tsatsafi kayan hura wuta shine fajma'u li hasaba abun hura wuta itatuwa suka je suka shiga daji suka ta itace ka duba biyayya ga shugabanci mutum ne irin su dan uwansu ya ce ku haɗa mu ina zaune ne zaune ku tara mu gatuwa a ba wanda ya tambaya ba wanda ya tambaya faƙala aukidu ya ce ku hura mun wuta aukidu naran ku hura mun wuta fa aukaduha suka hura ta faƙala udkhuluha ya ce ku shiga wannan shugaban akwai doka <laughs> <laughs> waye shine abdullahi ibnu huzafa ku rike tarihinsa shine ne sahabin da ya ce wa sahabbai an tafi yaƙi ya ce tun da annabi ya ce ku bi ni kun ɓata min rai to ku hura wuta ku shiga ba ya ce kuma ɗan ba ku shiga sai ƙone su gaba dai ma a ƙwarmu shi a huta <laughs> ina kowa da irin yadda yake wala ce ku shiga a wata riwaya cewa yana rantse muku da Allah wannan wuta da kuka kora ta sai kun shige ta in je na ku da a ku shige ta fahammu sai suka himmatu suka yi niyyar za fa su shiga din wallahi malam ka duba bayan Allah nan kai subhanallah eh wallahi wato ba shi za ku duba ba annabin suke duba da yace yi masa da'a yi mai da'a bin sunan kenan ta gaskiya su yi saro itace ba su tambayi mai za'a da shi ba su hura wuta ba su tambayi mai za'a da ba an ce kuma su shiga kuma sun himmatu malam wasu kan za su afka su je su konin tun da dai shugabansu ne kuma annabi ya ce su bi shi <laughs> kai Allahu akbar suka yi niyya eh mu bid dukul kenan to sun ya za su abin nan sai suka kuma tiris suka dan tsaya wuta ce fa sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan <laughs> wannan ya kalli wannan sannan kuma sai wannan ya riƙe hannun wannan gashi fa yana so ya shiga amma ya rike hannun dan uwansa shi ma wannan ya rike hannun dan uwansa duk sun rike hannayen juna ga wutar tana ci shi kuma yana ku shiga fa <laughs> eh wallahi kwarai kuwa suna tunanin saba manzon Allah kuma suna jin tsoron shiga wuta wuta ce fa mutum kana gani wuta tana ci ba zai ka ce za ka shiga to kuma ga magana annabi ne ya za a yi suka tsaya tiris kai sai wasu suka yi suka ce kai jama'a wutan nan fa ita muka guda muka dawo gurin annabi <laughs> ko ba ka bari suka ce wutan nan ita muka guda ita annabi ya ba mu labari in muna zaune akan kafirci za mu shige ta muka guje ta don kar a ƙona mu mutu muka biyo manzan Allah kuma yanzu yanzu wani ya zo ya ce mana mu shige ta ya ce kayi a kwarai da gaske a kwarai da gaske ya ce kayi mm a'a mutumin nan ya dage ce kuma shiga suka ce farar na ilan nabi sallallahu minan nar mala ba ma zalu hatta da nar ba su gushe ba suna ta jayayya wallahi mala hamutan nan ta mutu gaba daya shine da nar icin ya cinye ta zama toka fa sakana ghadabuhu wutar tana cinyewa fushin da abdullahi bin huzafa ya yi sai sauka wuta ta mutu fushinsa ya sauka to wannan bawan Allah shi ko ya ya yaya aka yi fa balaga zalikan nabi sallallahu alaihi wasallama an dawo sai labari ya zo manzo Allah ai kaji kaji kaji kaji abin da ya faru sai annabi ya ce wa yake ce da su law dakhaluha ma kharaju minha ila yawm al-qiyamah yace wallahi da sun shiga wannan wutar babu su babu fita daga cikin ta har tashin alkiyama yace inna mata'atu fil ma'aru? ai ana yi wa mutum da'a ne shugaba ana bin sa ne akan abin da yake sanannen abu kyakkyawa a shari'a shine al ma'ruf kaga sai zama doka sai zama eh ya goyi bayan su a da kai ma daga ji ai ka san <laughs> wannan umarni ina eh, kamar mutum ne zai ce an ce kai mai ɗaya ce kashe kanka da kanka ko ya ce je ka kashe wani haka kudan annabi ce da kun shiga da ba za ku fita daga cikinta ba har abada ga wannan aida an shiga damuwa kenan yanzu wannan tirjiyar da suka yi in binsa da suka yi kin yi mai da'an da suka yi da'a ne wa Allah kuma annabi ya nuna mana ana ashe duk wani shugaba da ka sani ana bin sa ne ba akan sabon Allah ba yanzu ka duba matsayin irin na Ali bin Abi Talib mutanen da suka ce da shi Allah ne a zamanin sa wanda suka ce huwa huwa suka ce Allah ne shi Diban sai yana kashewa na jefa su a wuce yana konawa amma wallahi sai da sabbai suka mai magana suka ce ina ya za a rinka kona mutane haka a fili ya ce suka ce la yu'azibu bin nar illa rabbun nar ai ba wanda yake azaba da wuta ya aliyu ba ubangijin wuta ba ko ko yaya ma dai ko kafiri ne ba a ce ka fura wuta kai ta jefa shi yana korewa cikin ba ba ai yi tana ce naka ta ce je ranka ya baci ka je ka jefa ta a wuta ba ai ana yi ko kuma sauro ka je ka ɗauko wannan electric abun kana kora kana da wani abu kamar kamar long tennis ko ake da su kamar mafici kana ta konewa sai dai ka ji kurmus kurmus kurmus haram ne haram ne ka kona wani abu mai rai ka sa mai wuta kai ka rayu ka kone shi wanda ka kashe shi amma kisan ba ta hanyar ka sa masa wuta ba kun gane kwarai kuwa wannan ba ma baman da ake zuwa ake to a ita ma wuta ce malam wuta ce a je a buga bam a wuri saboda ba a san wasu a kashe wasu la Na eh shi ne yanzu nake magana kai bai halatta ba wasu har masallaci suke zuwa da shi saboda takawa <laughs> ba daidai ba ne malamai sun yi bayani amma wata wasu kasan ba a wasu suke yi ba ya za a yi ma akaram kalla ai da tausayi far sai kurmus kurmus su kone ha ba mala ai bai bai akwai abin da aka ce ka kashe shi mala amma idan qataltum fa ahsinu al-qitla an ce ka yanka dabba idan zabahtum fa ahsinu al yanzu kare ya cije ka ko mawakacin kare ko wani abu ya cutar da kai ko kura ko zaki za ka kashe ba daidai ba ne da wajen kashe shi ka je ka ɗaura shi a bayan mota ka yi ta jansa a ƙasa kaga zaki mai cizon mutum ne kaga kare mai cizon mutum ne amma ka yi ta jansa a ƙasa an cewa ne hukuncin kisa za a yi masa ka zo ka samu ka samu zarto kana ta yankan gabar jikin shi kana cire yatsa yana kuka jini yana zuba kana kara cire yatsa kana cire wannan kana cire wannan ko ka kama shi ka kama gabansa kana masa azaba sai ka ransa zai fita sai ka kyale shi wannan ba daidai ba ne ta'adib ne wannan azaba shi to in za ka yanka gwanda ka harbe shi harbi ɗaya ko ka sa masa wuka ka yanka shi yanka ɗaya to wanda ya fi kowanne muni kuma shine mutum ya ɗauki wuta wuta ya ɗauki wuta ya je ya je jefa wani a ciki to duka irin waɗannan abubuwan da suke ganin ana ta yi misalin a zamani musamman abin da ya shafi wannan ta'addancin da ake ta yi ba daidai ba ne kuskure ne na'am eh gaskiya ne shugaba da mabiyansa in kun lura da hadisan da mun karanta suna magana akan shugaba da mabiyan shi ko duka hadisan haka ne yadda shugaba ya kamata ya kasance da mabiyansa da kuma illar yanke hukunci a cikin fushi kwarai kuwa yanzu me yasa Abdullah bin Huzafa ta sami yace a hura wuta su ga su kone me yasa na'am yana cikin fushi to ka duba hikima ta annabi malam wato sunnan annabi malam Allah ba mu iko mun manzon Allah shi sa manzon Allah yake ko alƙali ne lokacin da ransa yake bace kai yayi hukunci لا يقد القاضي وهو wa to kar mu dauki wannan ababi na karatu mu ji shi a matsayin tarihi mu yi kokari mu dabbaka shi a ina a cikin ayyukan mu na yau da gobe yanzu misalin a gida an yi maka wani abu an bata maka rai ka gama ɗiban iska to hukuncin fa da za ka yi za yi hukunci mara kyau daga baya in ka hukuncin idan fushin ya sauka sai ka kana cewa kai to al'amari ne na rayuwa dole sai an yi haƙuri da an yi kaza to amma kuma ka riga ka tattara yanzu idan yaron ka yi maka wani abu wallahi in ka rufa shi da duka ji za ka yi kamar ka cinye shi gaba ɗaya ma bugu na kawo wuka za ka yi masa to amma zai iya yiwa ya mutu yaya za ka yi lokacin da kake dukansa kana babban mutum kana masa duka na ƙarfi in ka je ka dake shi a makasa ka kashe shi me za a yi zuwa za ka kai da kanka kai kuka kuma a zauna ana tazi a ce ya kashe ɗansa kuma wallahi zai iya ya mutu ɗin lokacin da kake cikin fushi ka ɗauki makami za ka daki mutum to za ka iya mai illa to kai kwantrolin wannan tempa din. ka hana kanka damar shi ne yi wai shi ne yi haƙurin ka danne zuciyar ka ce bari za a yi hukuncin amma ba yanzu ba ka yaƙi shedan sai ka nutsu sai ka duba yaya za ka yi mai hukuncin da zai ji jiki akwai hanyoyi dubu da za ka iya hukunta mutum ai ka gama da shi tun da dole wata dole dai cinsa da shanka yana ka yana hannun Allah kuma dai bukata tana nan ta rayuwa a zo a ce ayi kaza ko a gida ne ma sai yayi wa mutum wallahi a hada masa zafi a gidansa ko baka zo kai zage zage ba da da kora tashi ki tafi gida na sake ki ko na yi kaza wani abu sauransu kana zaune za a zo a neme ka a lokacin kuma za ka yi gashin da ka ga dama gashi irin na masara a ji jiki sosai ka ce eh a yi haƙuri aka al'amuran suke cikin sauki sai ka ce na yi kaza ne saboda kaza da aka yi wannan a shari'a baka saba wa Allah ba amma hukunci a cikin fushi yana da haɗari yanzu waɗannan mutanen aka ina jin da Allah ya sa sun shiga wutan nan to da irin abin da annabi ya gaya wa Khalid ibn Walid in nan shine zai gaya Abdullah ibn Huzafa din na'am Khalid ibn Walid ga wancan me ya faru ba ya sun ce sun bar kafirci sun dawo musulunci yasa a ta kace su ba annabi ya ce Allah na barranta da abin da yi to da wancan na Khalid da wannan wanne ya fi muni wanne ya fi muni to da a ce sun yi haka din an zo ina jin kalmar da annabi zai faɗa ma sai ta fi ta Khalid ibn Walid ga hadisin Usama wannan mutumin wannan mutumin da yazo yaki aka zo mutumin nan malam kafirin ne ce ashhadu an la ilaha illallah Usama ya ɗauki takwabi ya zabga masa sai da ya sare shi yana kalmar shahada ya sare shi sahabbai suka ce yaya ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah yace kariya yake kawai ya ga takwabi ne ya ga zai mutu kawai ya ce ashhadu an la ilaha illallah su dai sabai abin bai musu daɗi ba to in an dawo madina ba munafurci ne dole sai an ba manzan Allah labarin duk abin da ya faru report report kenan sai an gaya masa me ya faru don shi ne shugaba sai an gaya masa ai kaji kaji an yi kaza ba munafurci bane aka zo aka ba shi labari annabi gaba ɗaya sai ya ajiye zancen sai ya dawo kan usama ya tinkare shi ya ce kai aka ba da ma kana la ilaha illallah yanzu mutumin nan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi ce ya rasulullahi ba dan Allah ya faɗa ba sai annabi yace ashaqaqta an qalbihi ka tsaga zuciyarsa ne ka gani ba dan Allah ya faɗa ba ya ake ka gane har kana hukunci da abin da ke cikin zukatan mutane ce ya rasulullahi ba dan Allah ya faɗa ba yace ya yace ya ce ai neman ɓari yake yi da ita ya ga takwabi ne annabi ya ce yaya za ka yi da la'ilaha illallahun sa idan ta zo maka ranar tashin kiyama sau uku malam usama ya ce wallahi a ranar sai da jini da ma ban musulunta ba wallahi tallahi ya ce da a ce wallahi sai bayan wannan abin ya faru na musulunta wallahi saboda annabi ya ɗauke masa wuta ya yi masa gobara sosai sahabbai kuma aka shiru ko a cewa annabi haƙuri ba a faɗa ba hukunci saboda me kaga shi ma fushi yi aiki da shi sannan kuma ya yi gaggawa da Allah kalli sai ya kyale shi ba ya ce la'ina ilaha illallah ba ai ya zama musulmi ya kyale shi sai shi wurin da su amma bai yi ba wannan mutumin malam sai da annabi ya biya diyarsa diya ya ce an yi kisan kai malam ka duba yadda malam ka duba ka duba yadda annabi yake kula da ran dan adam abin da nake so ka zo shi eh, wallahi tallahi eh wallahi eh i eh, an cutar da addini wallahi duk wannan malam wallahi wallahi wannan ya kamata a yi rubutu wato tafis ya kamata a yi akan su wallahi wanda ke nuna annabi yana kula da hakkin dan adam da ran dan adam amma yanzu ba mu da baki a duniya za a yada a ce ai annabi kashe mutane yake bai damu da hakkin dan adam ba kawai da sauransu kuma wannan zai nuna maka duk abin da mutum zai a rayuwarsa to ya kula da jini ko tuka mota kake wallahi ka bi hankali kashe mutum yana da haɗari zubar da jinin mutum wallahi ko zuwa za ka je ka buge mutum a mota ka gani da kuskure ne ko yana da haɗari don fa ba lalle ne allah ya fi ma ba mu za mu iya ɗaukarsa kuskure ne watakila kuma ganganci ne wallahi ka zo cikin garin mutane kana bala'in gudu da mota kana sauri za ka je wani abu me yasa baka fito da wuri ba garin su ne suna da damar su tsallaka titi in kai dan birni ne su ba su da hankali akwai tsohuwa da shekarun ta ya tafi akwai tsoho da wayin sauran mutum yana gudu na hauka ya zo kashe mutane duka wannan abin yana faruwa musamman duka muna hawa mota muna tukawa addu'a in za ka hau mota wallahi tana da muhimmanci har yara ƙanana nake gani fakin mota a mota a ƙofar gida yara ƙanana kwanan nan mun yi wata tafiya mun je wani gari mun yi fakin mun shiga wani gida mutumin ma ɗan kwana ne yana cin zo ɗan ce na sauri tafiya zan tafiya zan mu tsaya mu sallah mu ci abinci ashe tsotsai ne ka mun shigo wani yaro ya zo ya biyo mu yana ta irin ba yaro na son mutane ne yana ta ya ga mota ya biyo mu yana abin da sauran mun shiga mun yi sallah mun zo dawa ashe yaron nan ya shiga karkashin mota mu wallahi tallahi yana karkashin mota bayan taya yana wasan kasa wallahi mun sani ba mun shiga mota kuma ni har na bude ma na du abin nan ban gan shi ba yana ciki ga yasta kuma karama tana tsaye a gefen motar tana kallon sa sai da aka yi ribar urmus wallahi sai akan yaron nan sai yarinya kai ce a ke akwai hadari wallahi wato shekarsa samiye ma yake maka daɗi kwata wata wata, to gaskiya mu rinka kula sosai fa kwanan nan ma cikin yanwa ake ba da labari wani a gidansa ya kashe ɗansa a gidansa a garejinsa ya kashe ƙaramin yaransa da kansa ya ribas a kansa yana taka shi sai kwashe shi aka yi da tebur ba ba ba ba ba ba zan tafi ofis zan tafi kaza a gareji ya shiga ashe yaron bai tafi ba yaron yana bayan mota yana karkashi dan karami ana yaran kanana za su iya biyo ka mai tafiya ne mai rarrafe ne mai wane ne ko ba gaba ne ba Wala idan ne rubar sai yana sauri sai kugugugu kamar dutse ya taka yana laika sai ga ɗansa ne wayo sai jini ya ta azumi to wallahi yana faruwa to wannan kuyo shi sai ka tuno shi so shine hikimomin da kuke ganin annabi yake ta maimaitawa a kula da jini malam a kula da jini kula da jinin dan adam dan adam ne ko kaza ce mutum ya take ta wallahi kace ta malam ba dadi wallahi tana mutum Allah ka gane da mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna muku mu koma na'am eh eh kwarai kuwa ai duk abin da aka ce doka ne inda akan tuka mota ne kula da miro miro nan na dama ka duba fi bature da ya zo sai miro a dama yayi miro a hagu yayi miro a tsakiya kana kallon gaban ka kuma abin mamaki kana kallon baya A the same time shi yasa duk wata doka da aka ce a kula da ita indai akan tuka mota za ga akwai alheri a cikin ta idan ko ba a kiyaye ba to sai an samu matsala za ga an zo gada za su yi maka wani abu haka sign ne kawai alamar gada ce wai ma'ana kana yi overtaking duk yanda za ka yi a gada kakkai duka yi wani overtaking saboda komi zai iya faruwa yana kaucewa ko yaya sai dai jefa ka a gada ko ka jefa shi a gada ka fada da kai da motarka da iyalinka a cikin ruwa shikenan in an zo kwana sai ga sun nuna kwana ma'ana ka kai low speed ɗinka don wani yana yin aran hannu mota in ta taho da gudu dole wani lokacin za ka yi kwana da sai ka ɗan aran hannu ka ɗan kwanta ta samu balance to ba a overtaking amma mutane ba sa duba sai aka mata wuta a gaba aka mata wuta a baya wuta a gaba don mutum ya ga cewa mota ce ba mashin bane ne amma mutane mu sai mutum ya tafi da mota ido daya wani ya taho da gudu ya dauka mashin ne sai zo rabin ka da daddare ko kuma ka na baya ba sa yi ko birkin ka baya yi ka zo ka shiga rami ka taka birki na bayan ka yana gudu yana binka bin san kai birki ba dan danjar ka ta yazo ya buga maka duk dokokin da za ku ga suna yi wallahi malam yana da amfani amma mai ba ma bi ke sa muke ta mutuwa galiban haɗari da kake ga ana yi wallahi za ka bincika akwai ganganci a ciki in dai mutum zai tafi a mota cikin nutsuwa akwai gudun da za ka yi da mota za ka yi controller ta cikin taimakon Allah ko wani abu ne ya zo ko wani ne zai dake ka a hankali kake tafiya za ga abin ya zo cikin sauƙi ba za ka haɗa shi da ina speed kana speed an zo an haɗu mutuwar muni take yi so yana da kyau don Allah mu kula ne amfanin karatu mu rinka baka shi a cikin ayyukanmu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh